Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaƙi yana neman barkewa tsakanin Arewa da kudancin Najeriya. Duk wanda yake a Najeriya ko kuma yake ƙasar waje amma ya san abin da yake faruwa a Najeriya. To ya san akwai rashin fahimtar juna da rashin jituwa tsakanin 'yan kudancin Najeriya da 'yan arewacin ƙasar. Tsakanin 'yan kudu da 'yan arewa ba a zumunci tsakanin 'yan kudu da 'yan arewa babu girmama juna tsakanin 'yan kudu da 'yan arewa babu aminantaka da mutuntaka a haka dai ake rayuwar a ƙasa ɗaya ana zaman doya da manja duk da dai matsalar kyama da tsangwama ta fi tsamari a kudancin najeriya ma'ana 'yan kudancin ƙasar sun fi tsangwamar 'yan arewa saboda su 'yan kudancin najeriya a fahimtar su in dai ka fito daga arewacin najeriya to kawai suna kallon ka ne a matsayin wani jahili bagidaje kidahumi wanda bai san komai ba sai tsantsagwaren ƙauyenci sau da dama idan 'yan kudancin najeriya suka ga ɗan arewa wayayye sai su ga ba haka suka yi tsammanin ganinsa ba daga ƙarshe ma sai ka ji suna cewa wannan gaskiya ba ɗan arewa ba ne ko kuma su ce maka ta yaya ka zama wayayye mai ilimi kuma kai ɗan arewa ne wannan shine kaɗan daga kallon da 'yan kudu suke wa 'yan arewacin najeriya baya ga haka kuma duk wanda ya san abin da yake faruwa a kudu ya kuma san abin da yake faruwa a arewa to zai gaya maka cewa 'yan kudu suna samun sake su bararraje su sakata su wala a arewacin najeriya a yayin da shi kuma ɗan arewa ko rabin irin wannan sake bai sai ya samu a kudancin najeriya ba ma'ana dai shi ɗan arewa ya fi sauƙaƙa al'amuran shi su kuma 'yan kudu sun fi ɗauka da zafi To babban dai abin da ya kawo rabuwa da saɓani tsakanin 'yan kudancin Najeriya da 'yan arewa shine addini, inda su 'yan kudu mafi akasarinsu suke ɓangaren addinin Kiristanci, yayin da su kuma 'yan arewa mafi akasarinsu suke ɓangaren addinin Musulunci. Sai abu na biyu da ya ƙara raba waɗannan yankuna guda biyu wato kudu da arewa shine al'ada, duk da cewa kudu da arewa gaba ɗaya ƙasa ɗaya ce wato Najeriya. amma al'adun 'yan kudu daban na arewa ma daban to yanzu dai ministan abuja wato nison wike wanda cikakken ɗan kudancin Najeriya ne da ke jihar Rivers yana nema ya tono ya kuma balbalo wutar gabar da ke tsakanin kudu da arewa inda ya kawo wata doka a Abuja na fitattakar duk wasu almajirai wanda Abuja kuma tana ɓangaren arewacin Najeriya ne kamar inda Lagos take ɓangaren kudancin ƙasar. To sai dai dokar fatattakar almajirai a Abuja da Nason Wike ya kawo ba a nan gizo ke saƙa ba. Wike ɗin ya fake da dokar kama almajiran. Yana sawa ana kama Hausawa masu ƙananan sana'o'i da sunan cewa su almajirai ne. Wanda akan wannan al'amari a yanzu haka ma dai fitaccen lauya mai zaman kansa ɗan asalin jihar Kano barista Abba Hikima ya maka Nason Wike ɗin a kotu da ke Abuja. Maganar su barista Abba Hikima da suka ji akwai wani barista a kano ana ce masa barista abba hikima wannan abin da ya faru ɗazu na ga yana bayani akan cewa shi wannan mutumin wuki da sunan cewa za su magance matsalar bara eh. ta sai da manto yanzu an shiga wannan rigar yana mai da abin kawai cin mutuncin mutane wadda ka kai ba almajiri ba ne hmm. in kana sana'a ko kana wani aiki wani lokaci kawai ka za a kalla daga nan za a gane cewa ka cancanci a mutunta ka ko a wulakanta ka wadda a kudinci labarin da yake barawa cewa shi yana kallo a idansa a gabansa an kama wasu mutane ba almajirai ba ne sau da kawai yanayin shigarsu ko yanayin aikinsu to sai suka maka duk wanda suke ganin ya kamata su maka shiwa kotu wallahi muna goyon bayansu wannan abin da suka kuma ya zama wajibi To tabbas wannan al'amari idan haka yake kuma aka bar Nelson Wiki ya ci gaba da fatattakar Hausawa a Abuja da sunan cewa su almajirai ne. Kawai idan aka ganka kana sana'a kuma baka fito fes-fes ba ka sa kaya masu datti. To sai a kama ka a sa ka a mota a yi awon gaba da kai. To idan aka bar hakan ya ci gaba zai haifar da babbar matsala kuma zai iya haifar da gagarumin fada tsakanin 'yan arewa da 'yan kudu. To shi ma dai barista Abba Hikima da ya maka Nelson wiki din a kotu.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 domin an saka jama'a cikin mugun kangi na talauci so a lokaci guda abin da suke so shine a saka jama'a cikin talauci kuma a hana jama'a su fahimci a cikin talauci ake wannan ba adalci bane ba wanda abin da ke faruwa yanzu shine ana kawo mutane masu yin ƙananan sana'o'i masu trida masu abinci masu kaza kaza kaza ko kuma idan an ga mutum ma kawai a zaune baya wato ko kuma an ga kawai kaman kayan ka bai wato baka yi ta shiga ta alfarma ko kuma ta cewa kai wani mai hali bane sai a kama ka to a fahimtar mu wannan nuna bambanci tsakanin masu hali da kuma talakawa wanda muke so suke wannan so kamar yadda masu hali suke da dama su zo abuja haka kowane mutum yake da dama ya zo abuja wannan shine na sashi na 41 da 35 da mutum mulkin najeriya suke magana kowa yana dama ya zo abuja in kowa da kowa ya ce abuja zai dawo ya zauna ba wani duka ta hana wannan baka bata visa ka zo abuja idan ka zo abuja da kayanka a wanke ko da kayanka a datti kana cin yancinka idan gwamnatin tarayya ta damu da jama'a masu kwana akan hanya ko jama'a da masu ke yin bara ko jama'a da suke yin sana'o'i da a fahimtar su suna sana'o'i ne kanana to shikenan sai a samar jama'a aikin yi a samar jama'a gidaje homeless eh, residents da ake samu a duk duniya akwai jama'a da suke mutan da ba su da gidaje ana samun musu da shelter Najeriya ta samar jama'a shelter na mutanen da ba su da za su amma baka bukatar visa ka zo Abuja kuma da mai hali da talaka da duk sana'a da mutum yake zai iya zuwa Abuja ya yi ta ba tare da neman ah, wani izini ko na ba haka ba saboda haka akan wani muka shigar da wato eh, shi babban ministan na FCT da wannan mutane kara a wannan kotu uwan mu su fahimci cewa lalle wannan abu da ake wa mutane musamman wanda ake wa yan arewa ne lalle wannan abu cin zarafin su ne wannan abu shiga haƙƙin su ne kuma wannan abu saba wa tsarin mulkin Najeriya ne sashi 34 ya hana cin zarafin mutane idan aka kama mutanen sai an sa sun kwanta a ƙasa an sa sun yi kneeling down a Eagle Square sun yi kneel down wannan ba daidai bane ba sashi na 35 ya hana ka hana mutum yayi wa walasa. mutum ya ga dama ya ta yawon sa in kwana zai na yawo ba abin da ya hana shi mutum sai zai kwana a gefen hanya ba da ya hana shi public properties ne sashi na na wato 41 ya ba jama'a dama su yawo a Najeriya duk inda suke so zan iya zuwa in yi gida a Abuja in zauna zaka iya zuwa kai ta yawon ka duk kowa an ba shi dama wannan da kawai ba dama shine ba idan mutum yayi crime ko criminality sashi na 42 ya hana ka nuna kabilanci ko kuma kin bambancin launin fata ga mutane da mai kuɗi ya talaka da musulmi da krista da kowa da kuma ajiya ɗaya suke so da magana a ci wani ba zai zo Abuja ba ko wani mutum ba zai zo ya abin nan ba daidai bane ba kuma wannan shine fahimtar mu kuma a bisa wannan mun shigar da kara kuma muna roƙon wato muna jiran wannan kotu wato ta bamu rana domin zo mu fara wannan shirin Allah ya da kuma jama'a su fahimci wannan abu da ake kuma jama'a su ara muryoyinsu a cikin wannan kira domin akwai wato abu da ya shafi kaskanci da cin zarafin mutanen mu a fahimtar mu a cikin wannan abu da ake thank you very much